na tattalin arziki dai na ƙara jaddada hakan ne a daidai lokacin da farashin dala akan naira ya kai sama da dubu ɗaya da ɗari takwas a yau laraba kamar yadda za ku ji a bakin wannan masanin. Sunana Ayobami Oyalo ni masanin tattalin arziki ne da fuska raya kasa wato a development economist. Ba inda za a yi wannan tattalin arzikin da ka ce ba wayancin da suke bayan abun su ne suke goyon bayan wahalan da muke ciki yanzu. Kuma ba inda za a yi wannan irin iskancin da yake faruwa da dala ana ce wai dala 1900 1700 ko me in ba shugabannin bankuna abu ba zai yiwu ba domin suke boyewan kudin da sun karba daga cbn kudin da sun karba daga customer za su boye za su ce babu kudin dala sannan su je daga baya su je su yi abun da ake kira round tripping za su sadda kudajen illegally sannan za su ce bankin su sun samu profit da yawa kuma abun ya yi kamar shekara takwas tun lokacin emefiele ne shugaban kasar najeriya in yana son gaskiya in yana zo wannan tattalin arziki a fito at least temporarily kafin mu fara neman kowane irin permanent solution da zamu nema first and foremost ya kamata su cire yawanci shugabannin bankunonin kuma in yana son in gaya mishi bayanin that is private advice a kira ne wallahi akwai su mun san su yes BDC suna jawo mana wahala amma kafin ka ce BDC ya kamata ka takara da bankunonin sannan zaka ce okay in bankunoni sun fara aikin da ya kamata su yi domin akwai rules and regulation da banki ya kamata su aiki da shi amma yanzu ba wanda yake rules and regulation kowa yana abubuwan da ya so daga zuciyarsa ne a nasa bangare masanin tattalin arziki malam kasim garba kurfi ya ce gaskiya al'amari waɗanda ya kamata a fara bincika su ne bankuna bankunan kasashen nan su suka yi kowa cin riba ga wannan abu to dan mi ba za a diba al'amarin su ba sannan kuma na biyu mafi yawa dan kasuwa ba shine matsalar ba matsalar su ne masu saye su aji yau da a ce gwamnati ta diba ta ba da shawarar cewa kowa kada ya rike dala a hannun shi da ta wuce dubu goma in kuma a kama ta gwamnati za ta kwace wannan da ya fi domin mafi yawan mutanen da suka sayi dala suka aje ta ba suna saye ne don su shigo da kaya kasa waje suna saye ne don suna ganin ba su da yarda da amincewa a naira saboda haka bari su aje kuɗin su a wannan karansi wannan kuma shi kai mu halin da yake ciki to gaskiya al'amari dai dole gwamnati ta sake diba al'amuran waɗanda suke tafiyar da tattalin arzikin nan shin ya cancanta su tafiyar da shi in bai cancanta ba a kawo wanda ya cancanta kuma a ɗauki mataki wanda duk za a iya ɗauka na gajeren lokaci domin gaskiya al'amuranmu sun wuce gona da iri Allah ya sauki. Shi ma shugaban ƙungiyar 'yan canjin kasuwannin bayan fage Alhaji Aminu Gwadabe ya ce. Matsalar da ake fuskanta matsala ce ta karanci kuma da nema neman ya ci supply din kuma yawancin bukatocin gan haka duba tsoratarwa ne ba wai ana amfani da shi ba ne don a shigo da kayayyaki na biyu akwai mutanen yan waje kowane su ya zama yana kasuwancin speculation su sayi su aje don su samu riba na uku akwai wasu kafafen gizo kamar su Binance wanda yake duk wani dan Najeriya da mai saye da mai sayarwa sai ya je ya shiga wannan kafafen gizo ya ga mai farashin ita kudaden kasashen waje yake a wannan platform sannan zai sai da farashi Ka ya yanzu wajen ka ya riga ya farashin naira da yake faruwa a duniya naira yanzu ana cinikinta a america ana cinikinta a ingila dubai a china so akwai kasafe da yawa da yanda yake su ne ma ke sa farashin naira din ba ma a nan cikin kasa ba so duka wayannan abubuwan na faruwa da yake kara wannan tashin goron zabi na farashin kasashen waje tun ba yau ba ake zargin bankunan kasuwancin najeriya da abin da ake kira round tripping a turanci wato boye kudaden kasar waje kamar dala don sayarwa ta kofofin da ake samun kazamar riba lamarin da maka tuntubi babban bankin kasar don jin matakin da za su dauka kan wannan zargin amma duk kokarin ji ta bakin su ta wayar tarho da barin sakon ko ta kwana ya ci tara Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya